Ci gaba da kasancewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya na ci gaba da fuskantar barazana daga wasu ƙungiyoyin 'yan awaren matasan kabilar Ibo na IPOP da kuma a ɓangare ɗaya 'yan tsagerun Niger Delta. Ƙungiyar Avengers ta 'yan Niger Delta baya ga fasa bututun mai a yankin ta ma ƙara da barazanar ɓallewar yankin daga tarayyar Najeriya inda ta ce nan ba da jimawa ba za ta ma kaddamar da sabbin takardun kuɗinta tutar ƙasa da matakin ƙasa. hedikwatar tsaron najeriya in ji kakakinta janar rabi abubakar in abin ya zama dole to sojin kasar za su yi amfani da karfin tsiya sojojin najeriya sun yarda da cewa najeriya ɗaya ce kuma za su duk abin da za su tabbatar cewa najeriya ta zama ɗaya mu dukkan wanda ke da wani manufa daban ba wannan ba to tabbatar cewa za a ainihin dukushe su kuma za a yi amfani da duk karfin da ya kasance a yi amfani shi kamar da constitution ba mu iko don mu tabbatar cewa najeriya ta tsaya ɗaya kuma ƙasa ɗaya masana tsaro irin su dr muhammad elnur dongel ya ce yunkurin na kungiyoyin IPOP da Avengers barazana ce kawai. Barazana ne suke yi da sun saba suna abu suna samun kuɗin banza to yanzu kuɗin banzan ya faɗi aka baya zuwa. Ana nema a kira su a sassanta a dan basu wasu kuraje ko kuma a kawo wasu manganu a zauna amma gaskiya wannan zance ne na banza suke yi. Kuma akwai masu daure musu gindi ai hukumomi sun san masu daure musu gindi ya kamata a kira su a jakunnen su. Abu ne zai kawo mana cikas da ba sosai a ci mu na kasan kuma wasu ka fara wannan abin zai ja mana tashi hankali fiye da yadda kwararru irin su alhaji baba abba na kallon al'amarin ta wannan fuska maganar ballewa daga najeriya kowa ya sani da najeriya na kowa yana da gudunmawar da yake kawowa ko kuma aka kawo kuma ana kai ana kan kawowa din saboda kasar ta kai matsayin da ta kai yanzu ai ta tawo su suna nan sosan matsalar da aka shiga lokacin da aka yi yakin basasa in mai mai zamu ci mai ne kawai <laughs> akwai abinci akwai ruwa akwai menene? wannan abu ne wanda mai yiwuwa wanda suke haddasa wayannan wayannan da da suke cikin gwamnati yanzu abu ya zo ya kasa musu don rasa hanya suka haukace. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.